Welcome to Ariwa Nigeria, where we bring to you different story of wood entertainment industry. Today, the story we will carry come your the modern story of our king, king of wood, Alinu. The story we will carry come your the modern story of uh, Alinu. Alinu talks say the reason why he no vote for Atiku or why no campaign for Atiku during the 2023 general election is because uh Alinu was a friend to his dad, Oh, they were, yeah, was a friend to his dad, and they even made, uh, they were the one that formed PDP together between him and his dad, and between Alinu, dad, and uh, Atiku. That is back then in Gombe and uh, why he campaigned for Tinubu because he believed in Tinubu mandate and he has seen what Tinubu is capable of doing. Tinubu is giving opportunity to younger generation. You understand? He's giving uh he's giving young young and vibrant people opportunity. He's giving people opportunity to explode. That is why he campaigned for Tinubu. He campaigned for Tinubu because he believed in Tinubu's mandate and he believed in Tinubu's capability to move the country forward. He believed that Tinubu would do much, much better than um, uh, Atiku, and he believed that Tinubu and he believed that Tinubu has done it in other part of Nigeria like Lagos, and he believed that Tinubu would do it to Nigeria at large. And he believed that Tinubu would outperform better than Atiku. He believed that Tinubu would do his best to move this country forward. And he believed that PDP has been in power, so it would be bad for us to bring PDP back into power. So it's better for APC to continue so that they will amend some of their wrong and also move the country forward. Listen to what he has to say. Thank you and make sure you give us a follow. Yeah, thank you for everything. So, uh, daddy tambaya ta ta nan. Ka an na shugabanga kasa. se kuma ka zabi Tinubu ba Atiku ba. Bayan na ga kaman Gombe da suna kusa juna. Me ya faru? Baka yi gida ba ka tsallaka to kusan ma ba wai gombe da adamawa suna kusa ba batiku da mahaifina sun yi aiki tare a nigerian Customer excise a nan kano suna da wannan dangantakar tare suka yi forming party din pdp atiku ya play major role lokacin da za a um, <clears throat> za a ci lokacin da pdp take kokarin ta karbi gwamnatanci a gombe mm-hmm. ya play major role kuma da ya successful so uncle ina ne to ka tsallaka ka bar eh, gida amma so ni concept ina na siyasa shine uh, abin da kaga cewa wannan shine abin da yake mafita abin da kake ganin cewa uh, shine reality a gare ka shine kuma zai ciyar da kasa gaba mhm. shine abin da ka yi now uh, na farko onkul eh, ne shi a gare ni kamar na gaya miki kuma yana daga cikin elders da muke girmamawa a arewa amma idan mutum ya tsaya ya aje portfolio ya kalli tinubu mhm. da irin abubuwan da yi ni ina son mutumin da yake jan matasa ya ba su dama tinubu yana jan technocrats daga kowane field ya ja su ya ba su dama a fields da suke ciki kamar yadda a Legas. Kana tunani da da an ba wa Atiku dama ya zama shugaban kasa kana gani kamar ba zai jawo matasan ba? Eto eh zai iya jawo matasa. Amma kin san yawanci abin da ke tunani pdp party ce wadda ta riga ta yi ruling a baya mhm. kuma a tunanina za a sake dawo da wasu daga cikin na bayan nan a ce gwamnatin mu ce a ci gaba kuma mun san abubuwan da muka fuskanta ko ba haka ba gaskiya so duk kuskuren da aka yi ya kamata a ce an yi kokarin gyara shi kuma na tunanin cewa a gwamnati nan da apc na akwai kurakurai da aka yi a zuwan tinubu insha Allah insha Allah muna addu'a za a samu gyare-gyare to Allah ya tabbatar bana da alheri